لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوتر قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين درس من همسن دبيو أتكين الموطأ إمام مالك يو أشرين دبيركو أشرين دشيدة قوة الربيع الثاني أشرين دبيركو da ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 2429 wato biyu ga watan biyar kenan shekara ta 2008 ta miladiya muna cikin kitabu salatin lay wato littafin hadisan da suka zo akan sallar dare za mu tashi a babi na biyu a wannan a waɗannan jerin gwanan hadisai shine babu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil witr babi da yazo akan sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen witri al witr abin da ake ce ma al witr shine kishiyar ashafa wato mara ashafa shine cika a witr kuwa shine kishiyar mara abin da kishiyar cika wato yake mara ko ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara wato dai ya zama to adadin mara ne ba cika ba to witiri tana daga cikin a sallar dare wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ya zo hadithin Ali radiyallahu anhu inna Allah zadakum salatan hiya aula min hiya khairul lakum min humurin na'am yace Allah ya kara muku wata sallah wadda yake tafi muku alkhairi bisa wato garken jajayen raƙuma ita ce sallar wuturi to wannan hadisan da imam malik zai ka abinda ya sa wuturi ana yin ta da daddaren bayan sallar isha lokacinta tun daga a bayan an yi sallar isha wato daga magribu shafaq bayan gushewar shafak da yin sallar isha har zuwa hudowa alfijir kamar yadda ya gabata kamar yadda muka ambata a cikin hadisin abdullahi ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatu layli matna matna fa idza khashiya ahadukum alwitr alfajr falyutir falyutir bi wahidatan tutir lahu ma qad salla idan dayan ku yaji tsoron wato sallar dare raka'a biyu biyu ce wato kowace raka'a biyu an sallama idan dayan ku yaji tsoron hudowa alfijir to sai ya wuturi da raka'a daya wannan ya nuna cewa iyakar karshen lokacin wuturi kenan fitowa alfijir wannan shine lokacin ta to kun ga kenan ta zama tana daga cikin salloli sallolin dare dan haka ya dace imam malik ya kawo koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar sa dangane da wannan sallah a cikin wannan babi a cikin wannan jerin gwanan hadisai da suka zo na sallar dare imam malik ya fara da hadisin farko na aisha radiyallahu anha قال حدثني يحيى عن مالك إمام مالك رويته وانا حديث عن ابن شهاب دق محمد بن مسلم ابن شهاب بن الزهري عن عروة بن الزبير دق عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة تجي منزل النبي تجي منزل الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana sallah da daddare wato sallah ta dare shine wannan min in libtida ghaya sallah wanda ake yin ta ta dare ma'ana nafila kenan ihda asharata raka'a raka'a goma sha ɗaya yuqiru minha biwahida yana yin wuturi daga cikin wannan raka'a goma sha ɗaya da raka'a guda ɗaya fa idza idan ya gama sallar iddaja ala shiqqihi ayman sai ya kishingida a kwiɗinsa na dama wannan sunna wannan hadisi hadisi ne mashhuri da malamin imam malik ibn shihab ibn zuhri ibn shihab az-zuhri ya ruwaito shi daga urwa daga aisha radiyallahu anha kuma haka riwayar duk wanda suka rawaito wannan hadisin daga imam malik haka suka rawaito shi kutankucin wannan riwaya haka zalika sauran almajiran ibn shihab da suka rawaito wannan hadithin sun yi riwaya kutankwaciyar riwayar imam malik amma sun saba masa a waɗansu wurare waɗanda yake bayanin su zai zo aisha radiyallahu anha ta kasance a daga cikin matan annabi sallallahu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka rawaito hadisai masu yawa sama da hadisai dubu biyu ta kiyaye sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki da yawa musamman wajen yadda koyarwarsa take yadda sunnarsa take wajen sallar nafila domin yana yin ta ne a cikin gidansa a daddare kamar yadda yake mun ambata cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah a gidaje domin sallar mutum ta gida ta fi sallarsa a bisa masallaci ta fi sallarsa a masallaci in ba sallar farilla ba to Aisha radiyallahu anha ta kiyaye wannan sifa ta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sallar dare nan ta yi bayanin adadin sallolin raka'o'in da yake yi cewa ya kasance yana sallah raka'a goma sha ɗaya ba ta faɗi kaifiyarsu ba ba ta faɗi yaya yake yin waɗannan salloli raka'a goma sha ɗaya ba bayanin su zai zo a hadisin da zai zo nan gaba shine hadisin abu salamata bin abdurrahman ibn au wannan ɗaya daga cikin sifofin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha ta ruwaito kenan kuma wanda yake shine mafi mafi yawan riwaya ta wanda suka ruwaito sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam daga Aisha sun hada da Urwa bin Zubair da Abu Salama bin Abdurrahman ibn Auf da dan yatta Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr siddiq dan wanta kai a dan kanin ta kai Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr siddiq da kuma Al-Aswad ibn Yazid da Masruq ibn Al-Ajda riwayoyin aisha suna da yawa a wannan babin kamar yadda riwayoyinta na hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam suke da yawa a ɗaya daga cikin waɗannan riwayoyi shine wannan wanda ya ambata adadin raka'ar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ta nuna istihbabin yin wannan adadi wajen sallar dare mustahabbi ne idan mutum zai yi sallar dare ya yi sallar darensa raka'a goma sha ɗaya saboda cewar Aisha na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wannan yana nuni akan addaimuma dawwama wato kusan wannan halinsa ne koyaushe koyaushe a wannan halin yake to duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye shi muwazaba a kansa wannan ɗaya daga cikin dalilai ne akan cewa wannan aikin sunna ne wanda yinsa akwai lada a cikin barinsa babu zunubi amma ko mutum ya rasa lada da haka mutum ya sanya sallar darensa a wannan hai'a cewa zai rinka yin taraka a goma sha ɗaya wannan iya haka ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yutiru minha bi wahida yana yin wutiri da raka'a guda ɗaya yana yin wutiri da raka'a guda ɗaya wannan raka'ar guda ɗaya ai daga cikin goma sha ɗaya ɗin daga cikin goma sha ɗaya wato haka ya kamata mutum sallarsa ta wutiri ta kasance sallarsa ta wutiri ya kamata ta kasance bayan ya yi adadin raka'o'i biyu biyu biyu amma mutum ya ware raka'a ɗaya kawai ta wuturi ya yi to wannan da yawa malamai da dama sun yi nassi sun bayyana akan cewa yin haka makruhi ne sai dai idan halin larura wato mutum yana jin tsoron hudowa alfijir kamar yadda aka rawaito daga imam ahmad haka zalika an rawaito daga imam malik daga cikin abin da yake nuna wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambaci wuturi ba sai bayan sallar dare yace salatul layli matna matna fa idza khashiya a subh falyutir bi falyutir bi wahida tutir lahu ma qad salla wanda yake nuna cewa wato yace sallar dare raka'a biyu biyu ce idan ya ji idan mutum ya ji tsoron hudowa alfijir yayi raka'a ɗaya sai ta zama to masa wuturi ta sallar da ya riga yi wato ita wuturi kammala ta ake yi gwaba ta ake yi da wata sallar wadda take cika ko raka'a biyu ko uku a ko biyu ko hudu ko shida ko takwas ko goma mafi kyawu shine kai raka'a goma kai raka'a goma cika sannan ka cika ka kammala raka'a ɗaya ta zama to ita ce mara ɗin ita ce wutirin amma ka ware raka'a ɗaya kawai kai wutiri wannan ita ce har ake ce ma albutaira ko kuma albatra wanda ke ita kadai ita kadai tilo wannan makruhi ne duk da an ruwaito daga waɗansu daga cikin salaf suna yi kamar da aka ruwaito daga muawiya ibn abi sufyan amma da dama daga cikin malamai sun yi nassi akan cewa duk da yake ya halatta wannan khilafu aulani makruhi ne mutum ya zamanto haka yake yin wuturinsa domin ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin yadda ake yin wuturi ba sai dai idan mutum ya ji tsoron hudowa alfijir mutum ya tashi yana ganin alfijir zai fito ko kuma yana ganin za a ta da sallar asuba to zai iya yin raka'a ɗaya wutiri domin ya samu sallar asuba idan har wutir idan har alfijir ya fito bai yi wutiri ba zai rama ko ba zai rama ba wannan sabani ne daga wajen magabata mafiya yawan su nuna cewa matsawar ba a yi sallar asuba ba mutum zai iya rama wutiri bal waɗansu ma sun ce zai iya jinkirta sallar asuba zai iya zuwa ko da ana sallar asuba ya yi wutiri sannan ya shiga cikin sallah amma wannan ya saba zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka sada sallah babu wata sallah da ake yi sai sallar farilla amma an rawaito daga waɗansu daga cikin sahabbai kamar yadda zai zo a cikin almuwatsa zamu gani a wannan matsalar zamu sake dawo mata domin imam malik zai kawo riwayoyi daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan waɗansu daga cikin almajiran ibn shihab sun saba ma imam malik wajen ruwaito wajen ƙarin waɗansu lafuzza da kuma wajen yadda imam malik ya faɗi wata lafazi su kuma ba su ambaci lafazin kamar yadda ya faɗa ba daga cikin inda suka ƙara wani abu da imam malik bai faɗa ba shine sun ƙara cewa yusallimu a fi kulli raka'ataini minha annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama a kowane raka'a biyu wannan riwayar ƙarin ya zo a riwayar sauran almajiran imam malik kamar su a ibn shabiz zuhri kamar amr ibn al-harith da muhammad ibn abdurrahman ibn abi dhi'ib da sauransu daga cikin almajiran daga cikin almajiran ibn shihab kamar yadda zuwa cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanda aisha ta bayyana wannan sallah tasa yana yin sallama ne duk raka'a wanda akwai fa'ida a cikin wannan ziyadar don ta nuna maka dan wannan ziyada ita ta nuna cewa raka'a goma sha ɗaya inda da yake yi ba yin su yake gabaki ɗaya ba bai ɗaya domin an ce yana raka'a goma sha ɗaya za a iya ɗaukan cewa in ya fara go in ya fara sallar ba zai zauna ba sai a zaman ƙarshe in yi haka a goma sha ɗaya yi hadisin zai iya ɗaukan wannan ma'ana ko kuma ya a hudu ya sallama ya a hudu ya sallama sannan ya a uku ya sallama zai iya ɗaukan wannan ma'ana to amma riwayar sauran wato abokan neman ilimin abokan karatu tare da imam malik sai suka ambata cewa a ga yadda ga yadda hay'ar raka'a goma sha ɗin nan take raka'a biyu biyu ne duk raka'a biyu ake sai ayi sallama har ya zamanto an ga an yi raka'a goma wato zama sallama biyar kenan sannan a tashi ayi raka'a ɗaya bigire na biyu da aka samu sabani tsakanin imam malik da sauran wanda suka rawaito wannan hadisin waɗanda suka rawaito wannan hadisin daga ibnu ibnu shihab shine a inda ya faɗi cewa fa'ida idza faraga ittaja ala shiqqihi al idan ya gama sai ya kishingida a kwibinsa na dama yaushe ne yake yin wannan a riwayar imam malik zahiri bayan ya yi wuturi ko ko ba haka ba tun daga shi fa'ida faraga a yi fa'ida faraga min maza min alwutur ittaja ala shirka al to sauran ko wanda duk suka rawaito wannan hadithin daga imam daga ibn shihab cewa suka yi fa'ida azana mu'azzin وجاء ليؤذنه بالصلاة قام فصلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن idan ladani ya yi kiran sallar asuba ya zo ya sanar da shi cewa alfijir ya fito lokacin sallah ya yi to sai ya tashi ya raka a biyu hafifatain takaitattu sannan sai ya kishin gida a kwikunsa na dama saura haka yaushe ne yake kishin gida bayan raka ta alfajir ba bayan wuturi ba wannan duk waɗanda suka rawaito wannan hadisin daga ibn shaf haka suka faɗa banda imam malik to yaya za ka yi da jama'a da kuma wanda yake kai kaɗai gayya ne imam malik wajen ibn shaf shi kaɗai gayya ne yahya ibn ma'in yace idan almajiran ibn shaf suka yi sabani to imam malik magana su ce al-muqaddam ita ake gabatarwa to amma duk tarin mutanen da ya saba musu sarkin yawa ya fi sarkin karfi to haka waɗansu haka mafiya yawan malamai suka ce suka ce imam malik ya yi kuskure ana wali kulli jawadin kabuwa kowane wato in garman doki wata ran sai ya kintibe ya tsere an tsere masa babu wanda baya tsaya daga kuskure in ba Allah da manzonsa ba sallallahu alaihi wasallam suka ce imam malik kuskure a wannan riwaya saboda don haka ne ma suka kirga shi a cikin alhadis ashad misali ne na alhadis ashad. wanda suka karanta tadribur rawi wajen bayanin alhadith sahih akwai magana ibnu da tsaye da yake kawo misalin alhadith shaf ya misalta shi da wannan hadisi na imam malik cewa wannan daga cikin misalan alhadith shaf alhadith shaf shine riwayatul rawi al-maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu rawi wanda yake ana yadda da shi an yadda da shi wajen riwayarsa ya ruwaito abin sabanin waɗanda yake sabanin riwayar wanda ya fi shi in ma ya fi shi a ƙarfin hadda da aminci wa in ma ya fi shi a yawa mutum ɗaya ya ruwaito saɓanin abin da mutane goma suka ruwaito ko kuma mutum ɗaya amintacce ya ruwaito saɓanin riwayar wanda ya fi shi aminci da hadda wani take ce ma riwayar sha to tadbiqin wannan riwaya akan imam malik shi ya cewa imam malik rawi ne amintacce bal hafizi mubarraz hmm. amma ya saba ma wanda suka fi shi yawa dan haka ne imamul bukhari bai ruwaito wannan hadifin <clears throat> bai ruwaito shi bai ruwaito shi ba ta hanyar imam malik dan ya nuna cewa riwayar sauran ita ce ar-riwayatul mahfuza kishiyar riwayar imam malik ita ce ar-riwayatul shadda kishiyar shaz shine al-mahfuz wato riwaya wadda yake tabbatatta kiyayayya to ita ce riwayar sauran almajira ibn abdul bar daga cikin manya-manyan malaman hadisi na masabar imam malik ya ce ina a danganta imam malik ga kuskure ba shi da sauki a ce imam malik ya yi kuskure babu sauki wannan magana ya ce ta yiwu imam malik ya kiyaye cewa ibn shabuwatar ya kawo hadisin a wannan fuska ya ce musamman akwai shahidi ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kishin gida bayan wuturi kafin raka'atayil fajr ya zo a cikin hadisin abdullahi ibn abbas da ran da ya kwana a wajen gwaggwansa maimuna bint al-harith kamar da imam malik zai kawo hadisin Ibn abbas a cikin wannan babu duk da yake bai ambaci wannan al-ihtija din ba to a cikin wannan hadisin an ce kishin gida annabi sallallahu alaihi an tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wuturi ya kishin gida kafin ladan ya zo ya kira shi ya kira sallar al-fitr to tunda ko wannan aiki ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibn abbas to dan imam malik ya ambace shi bai kawo abu wanda yake ba wanda ya taɓa faɗa ba saboda haka ya ce wannan shi ma ce da to amma a gaskiya hadisin abdullahi ibn abbas ya ɗaya daga cikin hadisai da su suka yi sabani sabani ne yawan gaske rana ɗaya ce ibn abbas ya kwana a gidan maimuna amma wanda suka ruwaito hadisin daga wajensa suna da yawa kurai maulansa da ali ibn abdullahi ibn abbas da sa'id ibn jubair eh, da sauran almajiran ibn eh, abbas kamar da imam muslim ya kawo shi a cikin a cikin sahih muslim ya karo riwayoyin wannan hadith dukkan ɗalibi in ya karanta riwayoyin hankalinsa dole ya buga dukkan ce guda ɗaya amma yadda aka sassaba wajen riga to don haka abin da ya zo a cikin riwayar ibn abbas a kafa hujja da shi eh, tare da cewa akwai sassabawa sassaba ma juna wajen riwayar domin a inganta wannan riwaya ta imam malik abu ne wanda yake yana da nisa don haka mafiya yawan malaman hadith sun da tafi akan cewa wannan riwaya ta imam malik kuskure ne abin da yake tabbas shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida a fiɗinsa na dama bayan ya yi rakatai alfajir ne ba bayan ya gama wuturi ba to sai hukuncin wannan kishin gida menene hukuncinta mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa halal ne ba ma sunna ba ce idan mutum ya yi babu laifi in bai yi ba babu laifi waɗansu malamai kuma suka ce sunna ce da ya tabbatun daga shi an yi amfani da kana da take nuni akan kan daimuwa janar sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wani waɗansu malamai kuma suka ce yin wannan kishin gidar wajibi ne farilla ce idan kai sallar idan kai raka ta fajr baka kashin gida ba ka saba ma Allah wannan shi ra'ayin ibn hazm al-zahiri ra'ayin ibn hazm al-zahiri ke cewa in kai in kai in kai in kai rakatul fajr lalle wajibi ka shingida akwai kun ka dama wanda suka ce halal ne sun ce halal ne saboda ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma an bayyana cewa wannan abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bisa ɗabi'a ta jibilla ba sunna ce ta ibada ba domin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka gano cewa abu ne ya yi shi bisa ɗabi'a ta ɗan adam ba bisa koyarwa ta addini ba to idan mutum ya yi ba za a ce wannan aikin akwai lada a ciki ba sai dai idan ya yi ne da niyyar cewa wannan wani abu ne wanda ya so ya yi saboda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sa kamar mutum kamar mutum ya ci abinci daga daga daga akushi anan sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci a akushi akwai lada mutum ya ci abinci a akushi mustahabbi ne ya ci abinci a cikin akushi ko ko mustahabbi ne mutum a ya ci ya ci gurji tare da dabino nau'i ne na abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci mustahabbi ne wannan to suka ce to ai wannan fi'ilin ma na kishin gidan da yake yana wannan babin ne suka ce akwai hadisin Aisha radiyallahu anha da ta ce idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a yayi sallah yayi raka'a ta al-fajr yace fa in kunti muttaji'a ittaja'a ma'i wa illa haddathani yace idan ya gama in ya gama raka'a ta al-fajr dinsa idan ido na in a kwance nake sai ya zo ya kwanta tare da ni yake shingida tare da ni in ido na biyu sai ya hira da ni da ka nuna cewa kenan wannan fi'ili ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake shingida dan saboda ya huta dan saboda ya dade yana sallar dare ba wai dan cewa kishin shingidar wata ai wani aiki na ibada ba domin idan da idan gashi Aisha ta ce idan ba a kwance take ba ita sai ya hira da ita baya kishin gida din sau da aka nuna cewa kenan wannan fi'i wannan aiki ne na ɗabi'a don haka suka ɗauke shi a cewa babinsa na halal wanda kuma suka ce mustahabbi ne sun ce wannan shine asali ne dukkan ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ku suka ce wajibi ne magana ibn hazm saboda hadifin abu huraira radiyallahu anhu ya zo daga riwayar al'amash an abi salih an abi huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا صلى أحدكم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن in da yanku ya sallah rakatai da fajr to ki shingida a gefen dama wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam duk umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa wajibi ne sai in ka samu abin da ya kore wajibcin sa saboda haka suka ce wajibi ne idan mutum bai ki shingida a gefen kwibin sa na dama bayan rakatai fajr wannan sallar wannan ya aikata haramun ya saba ma Allah dan bai aiki da wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da ibnu hazm ya kafa hujja da shi hadisi ne wanda yake shi ma yana daga cikin misalan alhadith ashad hadisi ne wanda yake ya saba ma riwayar amintattun mutane don sabanin da aka yi akan al'amash ne malami ne babba daga cikin malaman hadisi kamar ibn shab da yake da almajirai da yawa daya kwal daga cikin almajiransa abdulwahid ibn ziyad shi ruwaito wannan sauran ku duk sun ruwaito ne daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga umarninsa ba da haka hadisin abi hurairah ya dace da hadisin aisha ne cewa fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba umarni yayi da shi ba dan haka hadisin bai inganta ba tunda bai inganta ba babu hujja akan cewa wajibi ne mutum ya kishin gida a sa na dama bayan yayi raka'atayn fajr dan haka yabqa ko dai mu dauke shi akan cewa sunna ne kamar yadda wasu malamai suka dauka ko kuma mu dauke shi akan cewa halal ne kamar yadda yake ra'ayin a da dama daga cikin malamai daga cikin su hadda Imam Ahmad ibn Hanbal a wanda an tambaye shi akan wannan kishin gina yace in mutum ya so yayi in bai so babu laifi akan sa saboda aka yi bashi a babinsa na halarci kuma mun ambaci cewa wannan riwayar ta hadisin aisha tana karfafa shi waɗansu malamai sun ambata cewa hikimar wannan kishin gida shine a domin a huta daga sallar dare saboda aka ce idan mutum ba sallar dare yake ba kar ma yi mutum ko yana sallar dare to yi waɗansu kuma suka ce a'a yin haka din domin ya samu nishaɗi ne na yin sallah asuba domin zuciya a gefen hagu na jiki take to idan mutum ya gida a gefen dama zuciya sai ta zama to kamar a rataye take don haka ba wannan rataye wannan kasancewa a rataye take ba zai saki jiki yayi bacci ba don zuciya za ta zama to kan cewa kudin a fadake take nan da nan za ta zabura daga ya ji motsi daga ya ji ikama zai tashi je ya samu kabbara farko kai ya samu jinkiri wajen sallah asuba wannan fuskoki ne da malamai suka kawo wallahu ta'ala ala dan haka wannan ko in mutum ya amma malamai sun yi inkarin sun yi inkarin wannan kishin gida a cikin masallaci sun ce bai zama to daga cikin fi'ilin magabata ba kana ce wata abin nan tun da an ce sunna ne a zo aka shigo cikin masallaci ga mutane duk sun rai hawan yana cewa ma kai kama tsaye ni matsa ni ma in samu ne ne tawa wannan bai zamanto al'adar magabata ba kamar an roito daga wani daga cikin suna kai daga sa'id ibn al-musayyib ne ani inkarin wannan aiki ga wanda suke yi a cikin masallaci amma kamar domin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gida aka roito yana yi to amma dan saboda shi yadda sunnarsa take ne baya yin rak'atai al-fajr a cikin masallaci a cikin gida yake yi a ko mutum yana da zabi zai yin rak'atai al-fajr a gida sannan ya zo masallaci a ya jira sallah asuba ko kuma ya zo masallaci din ya yi raka'atai alfajr a ciki ya jira sallah asuba wanda in yayi haka zai zama to kaga ba sai ya sake yin wata tahiyatul masjid ba sai raka'atai alfajr ta zama to masa tahiyatul masjid amma in yayi raka'atai alfajr a gida idan ya zo masallaci fa ya zai yi in yayi tahiyatul masjid idan yayi tahiyatul masjid ya saba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza idza tala alfajr fala salata illa raka'atai alfajr idan alfijir ya hudo babu wata sallah illa rakatai alfajr to amma waɗansu amma amma malamai da suke cewa zai rakatai alfajr sun ce a to ai rakatai alfajr ta sababi ce tunda yayi ibtikabin sababin ya aikata sababin ta sai ya aikata sababin sababinta shine shiga masallaci to ka shiga masallaci ko da lokacin an ce kar ai sallah to kai tunda sababin yin sallah ya kama ka sai kai sallar ka waɗansu kuma suka ce a idan ka shigo kawai kai zaman ka tunda ita raka ta ita tahiyatul masjid din ba wajiba bace sai kai zaman ka a cikin masallaci tunda kai raka ta fajr domin kai aiki da wannan hadisin dukkan wayannan riwayoyi guda biyu suna cikin mazhabar Imam Malik kamar inda Ibn Abi Zaid ya ambata su a cikin risala na'am قال حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان وقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي حديثي نبي إمام مالك يرويته وانا حديثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري دقى سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف دقى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري musa ala Aisha ta zaujan Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam kaifa kanat salatu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi Ramadan yaya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kasance a cikin watan Ramadan faqalat sai ta ce ma kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana karawa a cikin watan Ramadan ko a cikin wani watan Ramadan sama da raka'a goma sha ɗaya yusalli arba'a ya salla raka'a hudu fala tas'al an husnihin wal kada kai tambaya akan wato yaya kyan waɗannan raka'o'i yake yaya tsawon karatu yake a cikinsu da tsawon sujada da tsawon ruku'u a cikinsu thumma yusalli arba'a sannan ya sallaci waɗansu raka'a guda hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihin kada kai tambaya yaya kyan waɗannan salloli yake yaya tsawon karatu da tsawon ruku'u da tsawon sujada yake a cikin su thumma yusalli salata sannan ya salla raka'a raka'a uku فقالت عائشة عائشة رضي الله عنها تجي فقلت يا رسول الله نتي يا رسول الله أتنام قبل أن توتر yanzu kana yin bacci tun kafin kai sallar wutiri فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا كي عائشة إن عيني تنامان إذا نونا بيوسنا بتشي ولا ينام قلبي أما زوجة تاباتا بتشي وانا حديث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف wanda mun yi tarjamarsa shi ruwaito ɗaya daga cikin malamai na madina ɗan abdurrahman ibn auf az-zuhri shi tambayi aisha radiyallahu anha a cikin wannan akwai nuna a wato ɗaya daga cikin hanyoyin neman ilimi shi ya tambayar malami ɗalibi ya tambayi malami malami ya masa bayani ba sai ya jira malami ya zo ya masa sharhi ba a shi kansa ya tambaya sannan a cikin wannan akwai halarcin ɗaukan ilimi daga mata aisha radiyallahu anha duk da yake umul mu'minin ce ba muharrama ya ce ga abdurrahman ibn abu salama ba muharrama ba ce duk da yake uwarsa ce a shari'a amma a wajen hukunci ba ta zamanto cewar muharrama da ya halatta ya kadaita da ita ba to amma ga shi ya nemi ilimi wajenta kuma ta koyar da shi wanda daga ciki ya kunshi jin sautin na ya halatta ɗalibi nemi ilimi wajen malama mace kuma ya ji sautinta tunda sautin mace ba babu dalili sautin mace ba shine al'aura ba ba ce bai halatta a ji sautin mace ba abinda aka hana hmm, at-talazzuz bi kalamiha jin daɗi da zancenta jin daɗin zinjan jin magana jin don haka Allah maɗaukakin sarki bai ce kasi magana ba sai ya ce fala tahba'na bil qawl kada ku karya baki wajen magana an san kare bakin mata wanda suke so su idan suna so su janyo hankali ya zuwa gare su magana ta kwarkwasa ko makamancin wannan to wannan aka hana mace ta yi amma ta yi magana domin ba da ilimi ko da magana wajen bayar da shaida ko ta yi magana wajen neman fatawa ko wajen bayar da fatawa wannan diya halatta idan ya zama to babu wannan kare murya da magana to abu salama ya tambayi aisha radiyallahu anha ta bayyana mata sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadan domin ya koyi da shi to aisha radiyallahu anha ta ambaci abubuwa guda biyu a cikin bayani daya shine adadin raka'o'in da yake yi na sallar na sallah a cikin watan ramadan sallar dare a cikin watan ramadan da ba a cikin watan ramadan ba abu na biyu yaya sifar waɗannan raka'o'i da yake yin su yaya suke duk bayanin ya zo a cikin wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha wa ardaha wanda cikin sa mun samu bayanin yaya raka'o'i 11 nan da aka rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su yaya suke da aka ce yana sallama a kowace raka'a biyu to amma wannan na adadin raka'a ne to yaya hay'a su take cewa nan Aisha radiyallahu anha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam baya karawa sama da baya ƙara sama da raka'a 11 la a cikin ramadan wala ba a cikin ramadan ba wanda ya nuna cewa kenan adadin sallar adadin rakoyin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un a cikin watan ramadan ne ko ba a cikin watan ramadan ba raka'a goma sha ɗaya yake yi raka'a goma sha ɗaya yake yi wannan kamar yadda mafhumin sa ya wuce a cikin wancan hadisi sai kuma hay'ar hay'ar shine ta bambanta cewa yana ana kasa wannan raka'a goma sha ɗaya kashi uku kashi na farko shine raka'a hudun farko kashi na biyu raka a hudun karshe kashi na karshe shine a ukun karshe ai a hudun tsakiya sannan a ukun karshe kashi hudun farko ba wai ana nufin cewa yusalli arba'an yana sallah a hudu cewa wato raka a hudu bai ɗaya yake yin su ba sallama ɗaya saboda hadifin da ya gabata cewa sauran almajiran ibn shahab sun ruwaito cewa mu fi kulli raka'atayn yana sallama a kowace raka'a biyu saboda haka raka'a hudu din yanda yake yin su zai yi raka'a biyu yayi sallama yayi raka'a biyu yayi sallama abin da yasa bata faɗi wannan ba dan abu ne wanda yake sananne na cewa sallar dare raka'a biyu biyu ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi wannan bayanin a cikin akan minbari ma yayi wannan bayanin saboda ka bata buƙatar ta bayyana wannan tana buƙatar ta bayyana cewa raka'a hudun farko suna da kyau na musamman da tsawo na musamman su shine wato yadda hai'ar nutsuwa take a cikin sallar da tsawaita karatu a ciki da yin karatu a hankali da kuma sifanta yadda aka yi karatu annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar dare cewa in ya wuce ayar rahama sai ya roki Allah rahama in ya wuce ayar azaba sai ya nemi tsarin Allah daga wannan sannan ya tsawaita ruku'u ya ta sujada kamar yadda ta bayyana cewa in yi sujada yana yin sa qadra ma yaqra'u ahadukum 50 aya gwargwadon yadda ɗayan ku zai karanta aya hamsin gwargwadon yadda ɗayan ku zai karanta aya hamsin karatun aya hamsin mun kiyasta cewa kamar yadda oke a ba wannan a karatun a karatun riyadu salihin ne ashe nake bayani cewa dr hassan gwarzo allah ya ji kansa a grand kadi din farko na kan yana kiyasta cewar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin lokacin da yake sahur tsakaninsa da fitowa alfijir gwargwadon yadda mutum zai karanta aya hamsin ne wata na irin taron laccoci da ake a sas cikin watan ramadan yake bayani kira to shi ya kiyasta ya ga yadda za a karatun raka a aya hamsin kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam karatu a hankali da madda da sauransu ce to shi yayi nasa bawa yana kwatanta karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai aisha wa kalla yace minti goma sha biyar karatun aya hamsin minti goma sha biyar to aisha radiyallahu anha ta sifanta sif sujadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gwargwado yadda ɗayan ku zai yi karatun aya hamsin sujada ɗaya kenan sujada ɗaya kenan to ruku'u ma tsawonsa ɗaya haka kowace sujada tsawonta ɗaya to shi yasa ce falatis al an hinna wa hinna. kada kai tambaya yaya ken wannan salloli suke yaya ken waɗannan raka'o'i suke yake yaya kuma wato tsawon karatu da tsawon sujada da ruku'u yake a cikin su thumma yusalli arba'a sannan a hudu na tsakiya su ma ta sifanta su cewa kada ka tambaya yaya kyansu yaya tsawon su yake a cikin wannan ta bambance tsakanin hudun farko da hudu na biyu tsakanin hudun farko da hudu na biyu to hudu na biyu din nan tayu ya zamanto sun fi na farkon to ya zama to suna koma bayan na farkon ko ba haka ba to amma hadisin zaid ibn khalid al-juhani ya nuna kan cewa wanda suka zo daga baya koma bayan wanda suka zo daga farko kuma kamar yadda al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam take yana sanya raka'ar biyu raka'a farko a cikin karatu tafi tsawon karatun raka'a ta biyu dan haka malamai suka fahimci daga wannan cewa raka'a hudun hudu na biyu din ba su kai tsawon raka'a hudun farko ba to sannan kuma yutiru bi salat sannan ya wutiri da aya da raka'a uku wutiri da raka'a uku raka'a uku din nan yaya zai kasance ya raka'a biyu ya sallama kamar yadda aka ce din yusallim fi kulli yi wanda yake wannan shine zahiri ko ba haka ba saboda hadisin ibn shihab amma zai iya itimalin cewa yana yin raka'a uku din ne bai daya ba tare da zama ba sai a zaman karshe ya raka'a farko ya miƙe ya raka ta biyu ya miƙe ya raka ta uku sannan ya zauna ya sallama wanda yake wannan ma hai'a ce da aka ruwaito ta hai'ar wutirin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a riwayar masruq daga Aisha radiyallahu anha duk wannan ya nuna hai'o'i ne na sallar wutirin annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ya zama tukan cewa wannan ya halatta zaki iya yin wutiri a raka'a uku raka'a biyun farko kai sallama sannan ka tashi kai raka'a ɗaya wanda ke shine mafiya yawan yadda ake yi ko a bisa hadisin Aisha na farko riwayar almajiran ibn Shihab ba Malik ba ko hai'a ta biyu kai raka'a uku babu zama sai a raka'a ƙarshe to kai raka'a uku fa kamar yadda ake sallan magariba eh kai raka'a uku kamar yadda ake sallan magariba kai raka'a biyun farko kai tahiya amma hukunka ya sallama sai ka miƙe kai ne ya kama kayi a bara fata Allahu alaik kayan in ka ka zama to kamar sallan magariba ko maza akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kada ku kada ku kwamanta sallar wuturin ku da sallar magariba kada ku kwamanta sallar nafilar ku da sallar magariba dan haka ne malamai suka yi inkarin wannan hay'a malamai sun yi inkarin wannan hay'a cewa kada ka sanya wuturin ka ta zama to a haka domin in kai haka sai ya zamanto yi tashbihin sallar nafila da sallar farri duk da yake an ruwaito waɗansu daga cikin salaf suna yin wannan an ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas daga Ibrahim hai da wani daga cikin da da waɗansu daga cikin fuqaha'ul Kufa suna yin irin wannan sallah amma hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine aula ai aiki da shi dan haka mutum zaka iya yin hay'a biyun farko banda hay'a ta uku din duk kuma hadisan za a wannan hadisin na Aisha wa yutir bi salat ya wuti da raka'a uku zai iya daukan ma'anan ɗaya daga cikin wayannan ma'anoni guda biyu to fadin Aisha radiyallahu anha ya rasulullah atanamu qa atanamu qabla an tuti kana bacci tun kafin kai wutiri Aisha radiyallahu anha me yasa ce wannan tambayar Aisha Allah ya bata kaifin hankali radiyallahu anha wa ardaha tana da kaifin hankali shi ta kiyaye da yawa daga cikin abubuwan addini ga wannan al'umma shi yasa kuma take wato ba wasa bace eh, sahabbai da dama da suka kawo wani abu bako ta saba musu kuma ta yi nasara a kansu na abubuwan ilimi shi yasa har wani daga cikin malamai ya tara ya tattara abubuwan da Aisha radiyallahu anha ta saba masa sahabbai akai kuma ya zama to ita ce a daidai saboda haka malama ce kuma bai basira ce ga ta dai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara ta shekara ta goma sha takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ta ga yar abin da tunda tana yi shekara tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta biyu bayan hijira so haka shekara tara ta kara tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma jibirin abubuwa da ta da ta tara ta kiyaye na ilimi ku ai shekara goma sha takwas yanzu banda wasan hausa ba abin da take wasan hausa ya bata mata kokolwa ba ta wani tunanin kirki to amma jibirin ilimin da Aisha radiyallahu anha ta tana ai shekara goma sha takwas irin abin da ta kiyaye jami'a ce guda ba professor ba to wannan wannan ya nuna fahimtarta radiyallahu anha wa ardaha domin me yasa ce wannan tambayar tace atanamu qabla an tutir kana bacci tun kafin kai wuturi domin al'adar Aisha radiyallahu anha ta taso a gida na musulunci tace bata girma ba face ta san iyayenta suna addinin musulunci an tawo da ita a cikin addinin musulunci da uwarta da ubanta duk musulunci suke to ta taso al'adar ubanta Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa arda shine yana yin wuturi kafin yayi bacci to wanda wannan tabbatacce ne kamar yadda suka zo kamar yadda ya zo a cikin muwatta nan gaba imam malik ya kawo wannan hadisin cewa sai na abubakar ya ce shi yana yin wuturi yana bacci yana wuturi sannan ya bacci sai na umar kuma ya ce shi bacci yake ya sanya wuturinsa a ƙarshen dare saboda haka ita aisha ta ɗauka cewa wuturi sallah ce da ake yi kafin a yi bacci to sai ta ga kuma ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ce atanamu qabla an tutir yanzu kana yin bacci tun kafin ka yi wuturi sai ta dauka ai ba a bacci sai an yi wuturi saboda ta ga ana yi a cikin gidansu to wani ya daga bayanin hankalinta cewa ta yaya abubakar zai yi ga matsayinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi wannan aiki face da tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi tabbatar da shi a haka to ta yaya shi kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba na abubakar wannan ya ɗaya daga cikin wato fitna da hankali nata kuma haka ake so ɗalibin ilimi ya kasance ba ka rinka kokarin ka samu wato tukka da warwara a cikin addini ba a'a in ka san wani abu kuma ka ga wani abu wanda yake sabanin abin da ka sani ka nemi ka sani to me bayani ya za ka hada abubuwan guda biyu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa mata da tambayar ta ba sai ya amsa mata da tambaya da take da za ta tabbatar mata da wata sunna wanda yake shine min babu aula ta sani akan abin da ya danganci janibin annabci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale ta da fahimtarta ta cewar ai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu wannan aikin ya nuna kan cewa wannan abin halal ne hmm? wannan abin halal ne saboda haka ba sai ya ce mata ai ya halatta ba sai ya amsa mata da abin da yake shine zai bata wani ilimi na daban sai ya ce ya Aisha inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi idanuna suna bacci amma zuciyata ba ta bacci sai ya bayyana mata wannan janibi na annabci na cewa annabawa daban suke da sauran mutane daban suke da sauran mutane dan sun kwanta sun yi bacci kamar da mutane suke kwanciya su yi bacci to baccin na ido ne ba baccin zuciya ba shi yasa wahayi yake zuwa musu suna cikin bacci kuma shi yasa da abin da suka gani a mafarki a matsayin wahayi yake kuma yanda wahayi zai zo musu a cikin a farke su kiyaye shi ba su manta shi ba haka in ya zo musu a cikin bacci suke kiyaye shi ba sa manta shi domin zuciyar ba bacci take ba to kaga sai ba ta ilimin wannan janibin na sifofin annabawa da sifarsa sallallahu alaihi wasallam domin shi wancan abin da ta tambaya abu ne wanda yake bayanin sa sananne ne a gare ta ko da ba a bata amsa ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa mata da abin da yake shine ƙari da sama da abin da ta tambaya a ta sani to a cikin wannan hadithin na fi'ilin eh, na fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta ruwaito baya karawa a sama da raka'a goma sha ɗaya idan mutum ya kara sama da raka'a goma sha ɗaya me hukuncin sa ya halatta ko bai halatta ba mun hadithin Abdullah ibn Abbas no menene hadithin Abdullah ibn Abbas ya ruwaito Abdullah ibn Abbas ya ruwaito raka'a goma sha uku ta waɗansu sun ce wani raka a goma sha uku raka a biyun sunnar sallar isha ce bai yi ba eh to shi yasa wato wannan kwarai da gaske da ita kanta ma Aisha radiyallahu anha ita kanta an ruwaito daga gare ta cewa a goma sha uku yake to sai dai waɗansu suka ce a a goma sha uku din nan aka hada da raka a tayin fajr ne waɗansu kuma suka ce a banda a tayin fajr to waɗansu suka ce ai banda a tayin fajr da raka a tayin na sallar isha wato filan bayan sallar isha to amma wannan fassara an rushe ta an rusa wannan ma'ana a ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin Abdullahi ibn Abbas dan ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar isha sannan yayi sallar raka'a hudu bayan sallar isha a cikin masallaci har sai da ya zamanto kusan babu kowa a masallacin sannan ya tashi ya shiga gida ya shiga ɗakin matarsa saboda ka kaga yayi nafilar isha ko bai nafilar isha ba to amma kuma duk da ka yazo ya raka'a goma sha uku saura ke nuna cewa raka a goma sha uku nan a banda raka'a ta raka a goma sha uku ƙari ne akan a goma sha ɗaya haka zalika hadifin zai ibn khalid juhani shi ma ya ruwaito akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a biyu sannan raka a biyu sannan raka a biyu ya kirga a goma sha biyu sannan ya wuturi da raka a ɗaya wanda duk mafhumin wannan ya nuna kan cewa ƙari akan a goma sha ɗaya din nan ya tabbata daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma sannan an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan yaya sallar dare za ta kasance wato wannan tambayar kan yaya sallar dare yaya mutum zai yi sallar dare wannan ta hada tambaya akan adadi ta hada tambaya akan kaifiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa salatu layli masna masna sallar dare raka'a a biyu ce kaga bai tsaye masa adadi ba saboda haka nafila ce mutlaka faman sha'a falyastakfir wa man sha'a falyastaqim wanda yake so ya yawaita wanda yake so ya karanta dan haka babu ba daidai bane ya dauki cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya kara raka akan raka goma sha ɗaya cewa karawa akan wannan saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sabani ne a wanda bai halatta ba sai dai karawa akan raka goma sha ɗaya khilaful aulani sabanin abin da yafi dacewa ne na cewa mutum ya yi ya yi goma sha ɗaya saboda ita annabi sallallahu alaihi wasallam da wama akai amma ita ma kuma fa mun kayyade ta da me muka kayyade mutum ya tsaya akan a goma sha ɗaya da me ake kayyade ta in dai har zai ce yayi biyayya ga sunna to yayi ta yadda aka ci annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi fala tsal an husnihinna wa tulihinna kai eh mana amma zaka ce kai ka tashi ka yi raka'a goma sha ɗaya ka karanta daga alam na shara zuwa Nazi? Hmm? wani kuma ya tashi ya yi raka'a ashirin ya karanta isbi biyu a cikin raka'a ashirin ka ce kai naka taka sallar Sau da kai ka raka raka'a goma sha ɗaya shi kuma ya yi raka'a ashirin shi kai ka yi sunna shi bai yi sunna ba domin kai ma ba kai sunnar yadda ya kamata kayi sunnar gefe ne ta ɗaukan adadi amma ba kai sunna ta daukan alhai'a da kaifiya ba in za ka yi sunna ta daukan hai'a da kaifiya sai ya zama to ita ma ka kyautata ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyautata raka'a goma sha ɗaya in ko ka da yawan alqur'ani ko ba za ka yi rike alqur'ani kai karatu ba to ka yawaita raka'o'i shine yafi sallar da tafi shine ka tsawaita ta kamar yadda aka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawaitawa wannan shine yafi la khilafa a cikin wannan to amma wanda yake ba zai iya tsawaitawa ba to fal aula ya yawaita raka'o'i din kuma yawaita rako idan an waito daga ta'ifa daga cikin salaf irin su Urat ibn Zubair irin su Sa'id ibn Musayyab sannan daga bayan su irin su Imam Ahmad ibn Hanbal wanda aka rawaito cewa dare da rana raka'a 300 yake yi sai da aka masa bulala ne ya ji ciwo ya zamanto jikinsa yayi rauni sai yake yin raka'a 150 dare da rana in mutum zai abin da an fi son mutum zai abin da zai dawwama a kai shi ne a ce an fi son mutum ya dawwama a kai in ya dawwama a shaɗe shi ne amma ya yi ta da wannan hayar da aka ambata نعم قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين حديثي نأكو إمام مالك رويته وأن حديثي عن هشام بن عروة دقى هشام بن عروة رضي الله عنه عن أبيه دقى بابنسا عن عائشة أم المؤمنين دقى عائشة أور مؤمنين قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشر ركعة ثلاث عشرة ركعة من الله صلى الله عليه وسلم ينعين صلى ركعة قوم شاء أكل الدري ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين sannan idan ya ji kiran sallah ta asuba sai ya sallaci rakawo'i guda biyu takaitattu gajajjeru saboda haka kun ga wannan ya nuna cewa kenan rak'ataini khafifataini din ba ta cikin wannan goma sha uku saboda ka wancan ta ce baya ƙara sama da raka'a goma sha ɗaya baya ƙara sama da raka'a goma sha ɗaya amma kuma gashi nan ta faɗi ina yin raka'a goma sha uku imam malik ya kawo waɗannan riwayoyi domin ya nuni akan cewar ƙayyade wanda ta yi da wannan raka'a ɗin ya zama to ka'ida ce wanda yake da halatta a ƙara sama da haka ba shi dai na wannan babin na salatul laili masna masna tare da cewa waɗansu sun yi inkarin wannan riwayar ta hisham bin urwa an ce imam malik ya ce tun da hisham ya tafi iraq yaje suka gurɓata masa karatu sai ya dawo mana da abin da da baya gaya mana daga ciki akwai wannan hadisin an ce asali raka'a goma sha uku nan tare da raka'atai al-fajr amma shi hisham ya kawo wannan tafsilin raka'a goma sha daban raka'atai ne khafifataini daban amma wannan din ma gaskiya waɗansu sun yi muwafaka da Hisham cikin wayoyin da aka rawaito daga wajen Aisha shi yasa har ai waɗansu suke cewa su ne suna ganin ila Aisha radiyallahu anha bata kiyaye abin yanda ya kamata ba ko kuma abubuwa ne da sun basu sun dan <laughs> da wani kun ga da wannan batun da batun da batun haji ɗaya daga cikin malamai na ganin ɗaya daga cikin malamai yayi bayanin wannan cewa Aisha radiyallahu anha ta kasance tana ittirabi wajen riwayar saboda haditha ce wanda yake ma ɗalibanta da yawa sun ruwaito kuma waɗansu sun roto mata bayan ma ta riga ta girma ta daɗe hmm, abinda aka aka riga aka shekara wajen kusan talatin da suka wuce suka tambaye ta saboda haka wani lokaci zamanto jawabinta ya sassaba suke ɗaukan cewa wani lokaci ko ta manta da waɗansu daga cikin abubuwan ne amma wani yana da abu ne wanda yake mai wahala kace za ka yi ma a irin wannan hafiza daga cikin sahabbai irin wannan to amma su ma kansu malaman da suka yi ba wai raina ilimin bane ba wani abu bane a'a dubawar sun ga sabanin bayan da za a yi su daidaita tsakanin sa ne to idan amintattu suka yi riwaya daga wajen eh, ƙa'ida ce ta malaman hadith amintattun malamai suka yi riwaya daga wajen malaminsu kuma duk suka rinka saba ma juna to an san ba daga wajen malamai ba daga wajen almajiran bane daga wajen malamin dan kowannen su amintacce ne kuma gashi sun saba kuma sun rawaito abu ɗaya ne saboda kowa ya kiyaye abin da ya rawaito daga wajen malamin sa haka malamin ne yake rawaito musu salo salo yau ya ruwaito wannan gobe ya ruwaito wancan ƙa'ida ce wajen malaman hadith wannan to su ne waɗansu yawanci malaman hadith ba sa ɗabbaka wannan ƙa'ida akan sahabbai to amma waɗansu daga cikin malamai sai suka ɗabbaka ta akan riwayoyin Aisha radiyallahu anha na hajji da kuma na sallar daren annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wace matsala ce ne matsaloli guda uku ibn abdul bar ya ambata wanda waɗansu malamai suke ganin kan cewa Aisha radiyallahu anha wa arbaha ita ta iftirabi wajen wannan riwayar amma jam'i yunkin za a iya yin jam'i tsakanin su wanda yake kuma idan mutum ya tsaya ya binciki riwayar kamar ɗaliban ilimi da suke so su yi su zage dantse wajen tafrijin hadisai da tara turuqul hadith da sai daukan wannan su tattara su ga riwayoyin Aisha radiyallahu anha a wannan babin sannan su fitar da natija kyakkyawa kai insha Allah na'am قال حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة وارتجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح حديثي نأكو حديث إمام مالك يريتون وانا حديثي عن مخرمة بن سليمان مخرمة ابن سليمان يرويته وانا حديثي عن كريب دقى كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس شاء عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس أخبره يا باشي لاباري أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا كوانا وأون دري أوجن ميمونة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم وتو ميمونة بنت الحارث الهلالية ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته غوغون ابن عباس domin ‘yar uwarta ummul fadl ita ce uwar abdullahi ibn abbas matar abbas su su uku ne da maimuna da ummul fadl da kuma ta uku namance sunanta dukkan su yan uwa ne a abin nan yawa yar wannan uwar wannan bayezid ibn roman bayezid ibn abi husayf قال عبد الله بن عباس يقول فاضطجعت في عرض الوساده sai nake shingida a kwibi a wato a faɗin matashin da nan katifa ake nufi katifa ake nufi watsaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tsuliya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da matarsa suka kwanta a tsawon katifa shi kuma ya kwanta a gefa a wata riwayar kamar da ya zo a a cikin sahih bukhari a kansu a daidai kansu an fahimta fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bacci hatta idan ta al-layl har sai da dare ya raba au qablahu bi qalil ko ko kafin rabin dare kaɗan aw ba'dahu bi qalil ko bayan rabin dare kaɗan wato ibn abbas bai kiyaye wanne ne ba kamar dai tsakiyar dare ne kamar kuma kafin tsakiyar dare ne ko kuma kamar bayan bayan tsakiyar dare ne da kaɗan istaiqadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi bi yadihi sai ya zauna yana shafe bacci daga fuskarsa da hannunsa inda mutum yake yi wato ya rinka shafa fuskarsa da idanunsa domin idanunsa domin ya wartsake ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم الخواتيم من سورة آل إمران سنة ayoyi آيوي قوما na surat ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab zuwa karshen surar wato yana zaune din anan ya karanta thumma qama ila shannin mu'allaqin sannan ya tashi ya tashi ya zuwa ga wata salkar ruwa a rataye da take an rataye ta an san kun san ragaya ai ko to kama anan ne aka sa ta a ragaya aka rataye ta sai ya dauko wannan wato salkar ruwa fatawadda amin ya alwala daga cikin wannan ruwan daga cikin wannan salka fa ahsana wudu'a ya kyautata alwalarsa thumma qama yusalli sannan ya tsaya yana sallah qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace fa qumtu sai na tashi ni ma fa sana'atu mithla ma sana ni ma ne irin abin da kamar yanda ya alwala wato ya ya alwala sannan ya tashi ya zo ya sallah wato kamar yanda ya alwala kyauta alwala shi ma haka ya alwala kyauta alwalarsa ثم ذهبت فقمت إلى جنبي سنن تفنن أيا أجيفا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي كان صلى الله عليه وسلم يسني حنن سندام أكن كينا وأخذ بأذني اليمنى يبتلها يكام كنينا نداما yana kitse shi wato yana mummutsa shi haka kamar yadda kamar yadda kake kamar yadda zaka yi kitso da gashi eh haka ya rinka wasa da ya ka rinka mummutsa kunna fa salla raka'atayn sai ya salla raka'a biyu thumma raka'atayn sannan raka'a biyu thumma raka'atayn sannan raka'a biyu thumma raka'atayn sannan raka'a biyu thumma raka'atayn sannan raka'a biyu thumma raka'atayn sannan raka'a biyu nawa kenan sha biyu thumma autar sannan ya wuce nawa kenan sha uku thumma faja sannan ya kishin gida kun ga hujjar imam malik kenan yaushe ya kishin gida bayan wuturi hatta atahu almu'adhdhin har sai da ladan ya zo masa fa salla rak'atayn khafifatayn sai ya salla raka'a biyu masu sauki wa wato waɗanda suke gajajjeru thumma kharaja fa salla subh sannan ya fita wato zuwa ga masallaci ya salla asuba wannan hadisi na Abdullahi ibn Abbas hadisi ne mashhur da yana da ruwayoyi masu yawa imam muslim ya kawo ruwayoyinsa masu yawan gaske ya kamata masu sahih muslim su koma su ga ruwayoyin hadisin ibn abbas a cikin sahih muslim ya kawo turukul hadith imam al-bukhari ko shi a bisa al'adarsa rarraba wallo ya kawo hadisin a cikin kitabul wudu ya kawo shi a cikin kitabus sala eh, a wajen kitabus sala wajen wajen abwabu salatul jama'a na iktida'ul muqtadi ya kawo shi a cikin kitabu salatul layl sannan kuma je kai shi can wajen karshen littafin ba inda ta haka imam bukhari yake rarraba hadisi daya a wuraren da duk ya kunshi abubuwa da suka zo na hukunce hukunce a cikinsa amma imam Musulmi ya tattaro ɗurubul eh, hanyoyin hadisin in ko karanta shi za ku gani wannan riwaya ta imam malik zamu mu ba abubuwan da ya kawo a ciki domin fitar da fa'idodi a ciki duk da yake lokaci ya ƙure za yi cikin gaggawa insha Allah na farko cewa abdullahi ibn abbas ya kwana wajen gwaggwansa maimuna a cikin wannan akwai wato ka'idar sada zumunta da kuma kan yana daga cikin sada zumunta akai yara su kwana wajen gwaggwannunsu ko wajen bakwanninsu wannan abu ne wanda yake gashi an yi a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ikirarinsa kuma a cikin wannan ya nuna cewar babu laifi mutum ya kwana a ɗaki ɗaya da matarsa tare da yaro wanda yake mumayyazi domin ibn abbas a lokacin har ya kiyaye wannan sunna ya kiyaye wannan sunna saboda ka mumayyazi yana da hankali ya san komai bal murahiq ne ma domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa qad nahastu al-ihtilam kamar inda kita na kusan balaga saboda haka ba aibi bane in an yi wannan a ce in banda abin nan in banda in banda wanda wanda bai san mutunci ba bai san abin nan ba waye zai wannan to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ayi ikrari kuma bal gashi ma a shimfida ce wanda take bai zo ya kwanta tsakanin su ba yana kwanci shi da iyalinsa sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana ibn abbas yana daidai gefen kansu wanda ya nuna halaccin yin haka babu laifi akan wannan amma kamar yadda riwayar ya zo a sauran hanyoyin hadisin ita mai muna tana haila ne ma a cikin waɗannan kwanu wanda a cikin wannan malamai suka ɗauki kan cewa babu laifi mutum ya kwanta da matarsa ko da tana haila kuma ko da akwai wani wanda yake garibi a cikin ɗakin matsawar dai muharrami ne ga ita matar domin abdullahi ibn abbas muharramin ta tun da ɗan yan uwarta ne sannan a cikin wanda sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci wanda ya nuna cewa kenan yana yin bacci a farkon dare sai ya bacci ya tashi wanda yake shine ma'anar tahajjud mun ce kuma wannan shine fulada maimakon mutum yayi sallah sannan yayi bacci mutum yayi bacci sannan ya tashi sallah shine ya fulada domin shine tahajjud duk da yake duk guda biyu din duk nau'in bin idan mutum ya qiyamul layl ne amma tahajjud ya fulada sannan ya bayyana sa'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tashi wajen wato tsakiyar dare ne ko kafin nan ko bayan nan da kaɗan sannan a cikin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ya tashi daga bacci na mutsake bacci daga idonsa wanda ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne irin abubuwa da ke tare da mutane na tare da shi wannan baya ba ta waya bane akan matsayinsa na annabci a wannan ba ba kuma rashin bayyana babban babban martabarsa bane wannan ya daga cikin abinda da Allah madaukakin sarki ya bashi na cewa ma arsalna min rasul a a a wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq ba mu aiko da wani ba daga cikin manzanni kafin nan kafin ka face suna cin abinci kuma suna yawo a cikin kasuwanni ba mala'iku bane mutane ne waɗanda suke su ci su sha su je bayan gida kamar yadda Allah yake ya sauran mutane sai dai bambancin su Allah madaukakin sarki yana wahayi ya zuwa gare su dan haka ya sanya zukatansu ya sanya ruhinsu ba irin ruhin sauran a yan adam ba to sannan ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayoyin karshe na ali imran a cikin wannan akwai wannan sunna cewa sunna ne idan mutum ya tashi da daddare kafin ya raka kafin ya sallar dare ya karanta waɗannan ayoyi na suratu ali imran tun ma yana kan shimfiɗarsa kafin ya je ma ya alwala in yayi bayan in yayi bayan ya tashi daga shimfiɗarsa ya fito waje lokacin da zai yi alwala babu laifi domin kamar yadda ya zo a wadansu riwayoyin hadithin an nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yana karantawa ya daga kansa sama yana kallon taurari yana kallon wato halittar sama yana karanta waɗannan ayoyi sana a cikin wannan malamai sun nuna cewa ya halatta mutum ya karatun alkur'ani ko ba shi da alwala tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga tashinsa daga bacci kafin ya yi alwala ya karanta waɗannan ayoyi na alkur'ani to amma waɗansu malamai sun ce a amma wannan sai idan an ɗauka cewa bacci yana warware alwaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da sauran abin da yake karya alwala yana karya alwala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar zuwa bayan gida da sauransu amma bacci wannan wadansu malamai suna gani bacci baya karya kare alwala annabi sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi don a cikin haka ne kaga babu hujja akan wannan duk da yake din ya halatta mutum ya karanta alqur'ani ko da ba yana cikin alwala ba kamar yadda zo a hadisin Abdullahi ibn ko da ba shi da alwala kamar yadda zo a hadisin Ali ibn Abi Talib to sannan a cikin kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wannan salkatar ruwa domin ya ɗauki ruwa ya alwala ya nuna abinda ya kasance a kai sallallahu alaihi wasallam cewa kafin ya barci yana tanadar ma kansa kayan tsarkinsa na alwalarsa kafin ya tashi da ya sallah kamar yadda ya zo a hadithin a kamar yadda ya zo a hadithin ghairu wahid min as-sahaba daga cikin da wani dan ahalus suffa din da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai bacci ana don masa aswakinsa da ruwansa na da ruwansa na tsarkinsa da na alwalarsa kafin yi bacci domin daga ya tashi sai ya dauka wanda yake haka ya kamata musulmi ya kasance yayi tanadin yin ibada tun kafin lokacin ta yi sai ya zama wani daya ta daya daga cikin gaskiyar niyya akan cewa da gaske kake kana son ka bauta ma Allah da daddare amma ka tashi kawai ka zo ka kwanta baka san a wani jambi ma ka kwanta ba baki dai sannan kuma ka ce ai ka kwanta da niyyar zaka tashi zaka tashi kiyamul layl ka gama baccin ka sannan kuma ka ce to ai niyyatul mu'mini khairun min amali ina niyyar ai daga cikin niyoyin akai irin waɗannan eh, shine yana daga cikin niyoyin kai wannan tanadi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam fi'ilin ya nuna mana yadda zamu to masu gaskiyar niyya da tanadi wajen yin wannan ibada ta dare to sannan wajen alwalarsa da kyautata alwala ya nuna cewa kenan alwalar in an tashi da daddare ba wai kawai za a yi ta bane tunda za a yi ta bane cikin gaggawa a sai an kyautata yin ta ma'anar kyautata yin ta kuma shine a cika sunnonin ta baki daya to sannan Abdullahi ibn Abbas yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ya nuna cewar ya halatta ai koyi da sallar mutum eh, da sallar wanda ya tashi bai niyyar limanci ba don haka niyyar limanci ba sharadi ce ta ingancin limanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fara sallarsa ibnu abbas zo ya shiga kaga ai shi bai tashi da niyyar limanci ba ko bai yi nawaitu imamatu sala ba to wanda yake wannan ɗaya daga cikin ƙa'idodi da malamai suka bayyana cewa ba sharadi bane liman ya niyya ta sallah kuma ba sai yayi niyya bane koyi da shi ya inganta a cikin sallah to a hadithin ibn abbas waɗansu banda wannan riwaya ta imam malik akwai ƙarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn abbas ya zo ya tsaya a ya zo ya tsaya a a hagun sai ya ɗauko kansa ya janyo shi ya dawo da shi zuwa ga damansa to amma nan wajen wannan ziyadar bata zo ba to amma haka yayi ya dace kawai ya zo ya sanya hannunsa na dama akan kansa sannan ya kama kunnensa na dama wato ba wanda yake kusa da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kunnansa da yake can gefen ya kama shi yake mummutsa shi yake murmurda shi daga nan ne malamai suka ɗauki kan cewar wannan ɗaya ɗaya daga cikin abin da yake sanya kan yaro ya zamanto yake ƙara ma yaro basira musamman ana koyar da shi in kana koyar da yaro ka rinka kama kunnansa kana mammatsawa wannan tana ƙara masa basira daga wannan abin da na Abdullahi ibn Abbas suka yi akwai wani malamin mu akwai wani malamin mu Sheikh Ahmad Do wani malami ya da nake karatun nahawu da ran karatun nahawu a wajensa a Madina kullum ina karatun alfiya haka yake kama kunni na yake <laughs> eh, Sheikh Ahmad Do Allah ya ji Allah Allah ya ji kansa a to wannan an ce wannan daga cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan wai yana ƙara ma yaro azzaka wato kaifin hankali da basira da fahimta da kiyaye abu fa salla rak'ataini ran an faɗi adadin raka'o'in da raka'a goma sha biyu raka'a goma sha biyu sallama shida sannan ya yi sannan liman a a ladan ya zo masa sannan ya salla raka'a biyu khafifatain sunni raka'atai al-fajr thumma kharaja sannan ya fita to a ɗaya daga riwayar Ali ibn Abdullah ibn Abbas an yi bayanin cewa yayin da ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita sallah yana addu'a yayi addu'a Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi qabri nura wa fi sam'i nura har zuwa karshen ta to Allah ka sanya wato haske a cikin zuciyata da haske a cikin kabari na da haske a cikin gani na da jina da sauransu sannan addu'ar sannan har yana nan a cikin hadisin a cikin Bukhari a cikin kitabul wudu da kuma a cikin sahih muslim ya kawo shi kuma wannan suna daga cikin addu'o'in zuwa masallaci wanda Sheikh Sa'id al-Qahtani ya kawo ya hada su a cikin Hisnul Muslim ya ambaci wannan addu'a a ah, wani ya daga cikin ƙari da aka samu a cikin ruwayar amma ba ta zo a cikin ruwayar imam malik ba a ah, ya fita sannan fa sallar subhi ya salla tare da mutane na mu karanta hadisin karshe qala hadathani am malik an abdullah bin abi bakr an abi an bin qais bin mahrama akhbara an zaid bin khalid bin juhani annahu qala لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فوسبت عتبته أو قسطاطة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة حديثي نكا شيء وانا بابي إمام مالك يريتو وانا حديث عن عبد الله بن أبي بكر دقا عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه دقا بابنسا أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أن عبد الله بن قيس ابن مخرمة cewa abdullahi ibn qais ibn makhrama akhbarahu ya bashi labari an zaid ibn khalid al-juhani daga zaid ibn khalid bin juhani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu za a a tuna mun mako mai zuwa mu tarjama sai insha Allah annahu qal yace shi zaid ibn khalid yace la armuqanna laylata salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan daren sai na kiyaye sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan dare qal yace fatawassattu atabatahu sai ne dandamani sai ne matashi da dandamamin sa an san gandamali ko ma na duba ne ga ashe ma nura baya ne ni da iya hausa ba gandamali wato abin nan abin da yake ake sawa don ya hana ruwa shiga cikin ɗaki eh dokin kofa eh ana ce masa dokin kofa hmm. aw fustatahu duk da shi ma dai abin din dandamali in ne wato sai ne matashi da shi ko ga kwadayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan su kiyaye sunna ya zo a nan bakin kofar ya zo ya dandama jiki saboda haka cewa da ake kada ka kwanta a kan in ka kwanta a dandamalin kofa eh, aljanu za su aljanu zai gama da kai duk tatsuniya ne malin ka tatsuniya ne eh? abin da yasa ake faɗa abin da yasa ake faɗan haka mutanen mu ne wani lokaci in suna so su koyar da abu sai su je su barna so ake a koyar da kai kar ka zo ka kwanta a taka ka dan an yi labule ko asabari ba san wani yana kwance a wajen ba idan ka zo ta nan wajen in ka zo fita sai ka taka mutum to shi yasa aka ce mutum kai zo a nan wajen to sai a kawo wani abu da zai sa maka tsoro kuma tsoron da zai baka akida shi sai aka ce wai in ka alƙaw aljani zai abin aljani zai me zai taka ka ko eh, faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi wato zai sallah da dare fa salla raka'atayn sai ya salla raka'a biyu tawilatayn tawilatayn tawilatayn masu tsawo masu tsawo ثم صلى ركعتين سنن يصلى ركعه biyu وهما دون اللتين قبلهما بس كاي tsawon waɗanda suke gabanin su ba thumma salla raka'atayn sannan ya sallaci wadansu raka'a biyu wa huma duna allatayn qablahuma bas kai wadanda suke gabanin su ba thumma salla raka'atayn sannan ya salla raka'a biyu wa huma duna allatayn qablahuma bas kai wanda suke gabanin su ba thumma salla raka'atayn sannan ya salla raka'a biyu wa huma duna allatayn qablahuma bas kai wadanda suke gabanin su ba thumma salla raka'atayn sannan ya salla raka'a biyu wa huma duna allatayn su ba thumma autar sannan ya فتلك ثلاث عشرة ركعة فتلك ثلاث عشرة ركعة ثلاث عشرة ركعة ركعة قوم شاء dan kar ka dauka cewa wa huma duna latayn thumma salla rak'atayn wa huma duna latayn qablahuma wanne ma yayi kari sai sai da sai kawo maka tarun gabaki daya jumlatar jumlar hisabin raka a goma sha uku. an fahimta to wannan hadisin kun ga ya nuna cewa kenan ya tabbatar da kari akan raka a goma sha ɗaya kuma gashi ba zai yiwu ba a ce raka'a biyun farko sunnar isha ce domin sunnar isha sunnar isha ba sallah ce mai tsawo ba sunna ratiba ta sallar isha ba mai tsawo bace sallar dare ita ce aka san take da tsawo tun daga raka'a biyun da ya bude da su ya ce tsawilataini tsawilataini tsawilataini waɗansu sun ce ai yayin da duk hadisin da kaga an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a goma sha uku raka'a biyun farko raka'o'i ne waɗanda suke taƙaitattu da yake yi yake buɗe sallar dare da su domin wannan ma ya zo an tabbatar da shi a cikin waɗansu da hadisan waɗansu daga cikin sahabbai to annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya fara sallar dare sai ya yi raka'a biyu masu taƙaitattu domin ya buɗe sallar dare da su to amma haka wajen babu wannan buɗe wannan raka'o'in da aka wanda ya fara da su masu tsawon ne ala tole shige su wanda ya nuna kan cewa daga cikin juz'in sallar daren sa ba nafilar isha ce ba kuma rak'atayn ne bane ta do a cikin salatul istiftah kamar yadda wadansu suke wadansu malamai suke suka sanya mata wannan suna bal yana daga cikin rako'in sallar dare wanda ya nuna cewa abinda Aisha radiyallahu anha ta kore ta kore ne a bisa ilimin ta da kuma abinda yake shine mafi aglabin halin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa baya ƙara baya ƙari sama da raka'a goma sha amma abin da ta kore shi waɗansu daga cikin sahabbai sun tabbatar da shi cewa ya kan ƙara akan raka a goma sha ɗaya ɗin saboda haka da wannan ne za ka jami'i tsakanin hadisan cewa abinda Aisha radiyallahu anha ta kore ta kore abinda yake mafi yawan mafi abin da ya fi yawai ta yi ne da kuma abinda yake gwargwadon ita na ta sani amma wannan abinda ta kore ya tabbata a hadisin sauran sahabbai saboda haka kowane sahabi wanda yake tabbatarwa hujja ne akan wanda yake korewa da haka sai mu ɗauka da wannan ƙarin ilimi kuma shi ne dama maksudin imam malik domin ya kawo ya nuna kan cewa adadin salloli adadin raka'o'i din nan ko ya aka yi su babu laifi a cikin sallar dare Allah ta'ala a'lam sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad ina ga saboda kurewar lokaci ba za mu amsa tambayoyi ba sai Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk